muna cikin shafi na ɗari biyu ne da hudu a wannan babi a cikin wannan littafi na fatahul majid sharhi na kitabu tauhid a babin nan da yake cewa ƙaunin lahi ta'ala hatta iza fuzi'a an ƙulubihim ƙalu ma za ƙalar rabbukum ƙalul haƙ to shi ne malam ya ce fi ƙuratul uyun a cikin littafin nan mai suna ƙurratul uyun ƙauluhu cewa da ya yi an yuhi bil amr idan ubangiji ya nufin yin wani wahayi. bil amr da wani umarni mana yace fihi bayanu ma'ana ma taqaddama fil hadis qablahu a cikin wannan bayani akwai ma'anar hadisin nan da ya gabata min kauli da yake cewa iza ƙadallahul amra hadisin ya ce <clears throat> idan Allah ya yi nufin hukunta wani al'amari in Allah ya nufin hukunta wani al'amari kauluhu ta kallama bilwahayi cewa da ya yi sai Allah ya yi magana bil wahayi ta hanyar wahai. to a cikin wannan batu fihi tasiri akwai hutowa da magana ɓalo-ɓalo bi annahu ya takallama bil wahayi cewa Allah maɗaukakin sarki yana yin magana bilwahai ta hanyar wahai. ma'ana yana yin magana da wahayi to wannan magana fayuhihi ila jibril alaihi salam din sanda ya tashi yin magana din to sai yayi wa'ayi din ga jibrilu alaihi salam to fa fihi a cikin wannan batu ar-raddu al asha'ira akwai raddi ga mutanen da ake dasu su asha'irawa fi qaulihim a cikin maganganunsu da suke cewa innal qur'ana cewa su alqur'ani a gurinsu su asha'ira ibaratun an kalamillah wato ibara ce abin lura ne an kalamillah daga maganar Allah ibara ce qauluhu cewa da yi fa akhazati samawat min rajfatun in Allah zai yi wa'ayi ɗin to gaba ɗaya sai wani tsawa ko girgiza ya kama sama auƙala ko kuma ya ce ra'adatun shadida wato tsawa mai tsanani haufan min Allah ta'ala saboda jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a duk sadda ubangiji ya tashi yin wa'ayi to sai a ji wani tsawa ya auku saboda jin tsoron Allah maɗaukakin sarki malam ya ce fi hazihi ma'arifatun azamatillah a cikin wannan bayani da aka yi akwai ma'arifatu sani azamatillah na girman Allah wa yujibu lil abdi shiddatul khawf wanda wannan girman Allah din shine yake wajabta wa bawa tsanani na tsoro minhu daga gare shi Allah wa fihi har yanzu a cikin wannan batu in malam mai sharhi ya ce wa fihi isbatul uluwi akwai tabbatar da ɗaukaka na Allah a cikin wannan batu kauluhu cewa da yi fa'iza sami a zalika ahlus samawat a duk da su mutane ko halittu na mala'iku da suke sammai suka ji wannan tsawon sa'iku sai su some kowa sai bushe wa kharru lillahi sujada sai kaga sun faɗi suna yi wa Allah sujada haibatun wata azima saboda jin tsoro da kuma girmama Allah lirabbim ga ubangijinsu wa khashyat lima sami'u da jin tsoron abin da suka ji min kalamihi daga maganar Allah madaukakin sarki wata qaddasa wanda maganar Allah madaukakin sarkin nan ya tsarkaka qawluhu fa yakunu manyan fa'ura a sahu jibril cewa kuma da yayi lokacin da suka some suka faɗi suna yi wa Allah su sujada ɗin nan farkon wanda zai ɗago kansa shine jibril mala'ika jibril alayhi salam shine farkon wanda zai ɗaga kai to in ya ɗago me yasa zai ɗago malam ya ce li'annahu malakul wahayi alayhi salam shine mala'ikan da in Allah zai yi aike ta hanyar wahayi shi ake gayawa je ka gaya musu kaza je ka ce su yi kaza zai ka ce su bar kaza je ka gaya musu hukuncin nan kaza ne to in Allah zai wahayi yakan zaɓi mala'ika jibrilu alaihi sai ya shi wahayi ƙaulu cewa da ya yi fayukallimahu min wahayi sai Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da jibrilu min wahayi daga wahayinsa bima arada ga abin da Allah ɗin yake nufi to malam ya ce shi ma a cikin wannan batu fihi tasiri akwai fitowa da bayani fili cewa da annahu ta'ala shi Allah maɗaukakin sarki yuhi ila jibril yana yin wahayi zuwa ga mala'ika jibrilu bima ga abin da shi Allah ɗin yake nufi min amrihi na daga umarninsa kama ta kaddama fi awal hadis kamar yadda bayani ya riga ya gabata a farkon hadisi ɗin ƙauluhu cewa da yi kuma summa mura jibril alal mala'ikati idan jibrilu ya ɗago Allah ya gaya masa abin da ya gaya masa to idan zai zo sai ya zo ya shuɗe alal mala'ikaci a gurin mala'iku kullama marra bi sama'in sa’alaku duk sadda mala'ika jibril ya zo ɗaya daga cikin sammai ɗin nan bakwai to sa'alahu mala'ikatu ha mala'ikun da suke wannan sama wannan fulo ɗin to sai su tambayi jibrilu ma za rabu ku menene ubangijinku ya ce wa haza aidan malam ya ce to wannan batu har ilau min adillati uluhi rab yana daga cikin abin da yake nuna ɗaukaka dalilai yana daga cikin dalilai wanda suke nuni akan ɗaukakan ubangiji ta'ala wata ƙaddasa kuma ya ɗarkaka shi Allah ɗin kaunuhu ma za ƙala rabbuna menene ubangijinmu ya ce suna faɗa haka ya jibril waya ƙul sai shi kuma jibrilu ya ce musu ƙalal haƙ abinda ubangiji ya faɗa gaskiya ya faɗa wa aliyul kabir domin allah shine maɗaukaki ga daraja kuma shine wanda yake mai girma waya ƙulu na kulluhum dukkanin mala'ikun da suke wannan sama inda jibrilu ya zo shigewa kowannensu sai ya kare baki ya faɗi misla ma ƙala jibril misalin abin da jibrilu ya faɗa menene jibrilu ya faɗa shine qalal haq wa huwa al-aliyul kabir abin da za su faɗa kenan su ma wa yi jibrilu bil wahyi jibrilu idan ya taho da wa'ayin ila aisu amara Allah ta'ala ya kai ta inda Allah maɗaukakin sarki yake umurtarsa da ya kai wa'ayin wa haza dalilin bi annahu ta'ala malam yace wannan ma dalili ne kasancewar Allah madaukakin sarki kala yace ce wa yaqulu kuma yana cewa a wa ahlul bid'i min al-ja'miyya ma'abuta bid'a daga cikin jahamiyawa wa man talaqa anhum da wa'anda suka haɗu da su suka ciro suka karɓi maganganu daga gurinsu kal asha'ira kamar <laughs> asha'irawa ja'adu ma asbatahu Allah ta'ala su suna jayayya da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar fi kitabihi a cikin littafinsa shine alqur'ani wa asbatahu rasulahu sallallahu alaihi wasallama kuma manzansa tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tabbatar da wannan abun. fi sunnatihi a cikin sunnarsa min uluwihi na ɗaukakar Allah wa kalamuhu da maganganunsa wa gairi zalika da makamantan ire-iren su min siffati kamalihi wanda suke cikin sifofi na kamala ta Allah allati asbata halahu wanda Allah ɗin ya tabbatar wa kansa wannan sifa ɗin rasulahu manzansa tsira da aminci tabbata a gare shi ya tabbatar ma Allah wannan sifa wal mu'minun hakan nan su kuma mummune min sahabati na daga sahabbai su ma sun tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa da abinda manzan Allah ya tabbatar wa Allah to su ma mummune daga cikin sahabbai sun tabbatar da shi wattabi'ina wa tabi'ihim min ahli sunna wal jama'a hakan nan tabi'ai su ma haka waɗanda suka biyo bayan tabi'ai duk sun tabbatar da cewa Allah yana magana kuma sun tabbatar da cewa ƙur'ani maganar Allah ne saɓanin 'yan bidi'a sun tabbatar da wannan ahli sunna wal jama'a ala ma bi jalalillah sun tabbatar da abin da ya dace da ɗaukakar Allah wa azamatihi da kuma girman Allah hazal hadis malam yace wannan hadisi rawahu ibn abi hatim ibn abi ne ya ruwaito shi bi sanadihi da isnadi dinsa kama zakarahu al kamar yadda malam al'alama, allama al-ammad ibn kathir ya faɗa fi tafsirihi a cikin tafsirinsa ya faɗa a cikin tafsirinsa yace annawas bin sam'an bi kasr nawasi bin sam'an bin khalid kilabi wa yuqalu ansari wanda ya ruwaito hadisin kenan wannan nasabarsa ce kuma har yanzu ana ce da shi ba ansari wato mutumin madina ne sai aka ce wannan shi nawasu bin sam'an sahabiyun shi sahabi ne wa yuqal kuma ana ce da shi inna abahu sahabiyin aidan mahaifinsa shi ma sahabi ne kenan nawas bin sam'an sahabi ne mahaifinsa sahabi ne kenan duk abin da ya faɗa haka ne ƙauluhu cewa da ya yi idza Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin an iya bil'amur ya yi wahayi bil da wani al'amari ila akhirihi har zuwa ƙarshen hadisi ɗin malam ce fihi to a cikin wannan hadisi annasu ala anna ta'ala akwai nasi wanda yake nuni akan cewa Allah madaukakin sarki ya takallama bil yana yin zance bil da ta hanyar wahayi wa hadha min hujjat ahli sunna wannan shine hujjar ahli sunna cewa Allah yana yin magana kun ga nasi ai ya tabbatar da wannan wa kallama Allahu Musa taklima daga cikin abin nan abin nan ayoyin alqur'ani ya tabbatar da cewa Allah ya yi magana da annabi Musa magana to kaga masu cewa Allah baya magana sai dai abin nan wannan yan bidiya ne nasi ya tabbatar da haka to wannan kalma da aka ce in Allah ya yi nufin yin wa'ayi da wani al'amari zuwa ƙarshen magana malam ya ce to a cikin wannan batu annasu ala annallaha ta'ala akwai nasi wanda yake nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya takallama bil yana yin magana bilwahayi ta hanyar wahayi wa hadha min hujjati Ali sunna wannan yana daga cikin hujjoji na Ali sunna na nafatu ga wayanda suke kore maganar Allah li suna cewa lam yazalillah mutakalliman Allah bai gushe ba yana mai magana idza sha wa in yaso qawlu cewa kuma da yayi akhazatis samawati min hurajfatun cewa da yi sama sai wani abin nan girgiza ko tsawa ya kama sama ai maf'ulun muqaddam wal fa'ilu rajafatun fa'ilin shine kalmar rajafa wato tsawa ko girgiza ai asabar samawati min kalamihi ta'ala idan Allah yana magana din sai a abin nan rajafatun wani girgiza ya kama sama in koyo ba ya kama sai su faɗi suna sujada su mala'iku duk wani wanda yake sama ba wanda yake da nutsuwar da ma zai ji mai Allah ya ce balantana ya je gaya mu babu wannan girgizan shi zai sa su tsorata sai su dinga jin kaman sarƙa ake kaɗawa a kan falalen dutse to don haka sadda suka faɗi suna sujada ɗin to wanda zai ɗago kansa na farko mala'ika jibrilu ne sannan Allah ya sanar da shi abin da zai sanar da shi lokacin da suka dawo cikin tunaninsu to shi ne suke tambaya ma za ƙala rabbuna menene ubangijinmu ya ce ƙala alhaq ya ce abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne to wannan kalmar ita ce abin da jibrilu zai ta faɗa har ya iso inda zai kai wa isako tun da saman ɗabaƙoƙi bakwai ne wani akan wani duniyar bakwai ce don haka daga wannan sama ta bakwai zai sauko sama ta shida mala'ikun da suke sama ta shida su yi masa wannan tambayan ya gaya musu abin da ya faɗa musu ɗin nan ya sauko sama ta biyar mala'ikun sama ta biyar su yi masa tambaya ya sake maimaita abin da ya gaya ta sama ta shida ya sauko sama ta hudu su tambaye shi ma za ƙala rabbuna ya gaya musu abin da ya gaya wa 'yan sama ta biyar ya sauko sama ta uku su ma su tambaye shi ya gaya musu abin da ya gaya wa 'yan sama ta hudu haka har sama ta ɗaya har wa'ayin ya isa inda ake so ya ce samawata a anan ko yace ai irtajafat kalman nan da yace girgiza sai kama sama ko tsawa wa huwa sarihun fi annaha tasma'u kalami wannan magana ne wanda yake sare fili cewa lallai maganar Allah in ya faɗa ana ji kamar wa ibn abi hatim an ikrimata kamar yadda ibn abi hatim ya ruwaito daga ikrima ya yace idza qadallahu amran idan Allah ya nufin hukunta wani al'amari ta kallama tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yakan yi magana idan ya yi maganar nan rajufatis samawati wal ard wal jibal da duwatsu da sama da ƙasa duk tsa abin nan girgiza sai ya kama su wa kharratil mala'ika mala'iku kuma da jin haka sai su faɗi suna masu sujada kulluhum sujada dukkanin sai su ba suna Allah sujada ƙaunuhu auƙala ri'idatun shadida ri'ida ɗin nan madadin rajifa sai ya kawo ri'ida wato tsawa ba ana cewa ra'adu ba ba yi kuke cewa aradu ba in za ku yi rantsuwa a da ba da aradu kuke rantsuwa ba to har gobe akwai masu rantsuwa da aradu suna cewa wai aradu maganin shagalalle to suna faɗan wannan masu rantsuwa da aradu to kaga ashe a musulunci ba a rantsuwa da kuwa man kana minkum halifan fal halif billahi aw liyasmut duk wanda ya zan zai rantsuwa daga cikin ku ya rantsi da Allah ko ya shiru haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ga kenan anan ba a rantsuwa da kowa sai da Allah da haka ita ma aradu ai baiwa ce daga cikin bayan Allah ita ma tana karban umarni tana karban hani in an ce sauka guri kaza ba mahalukin da ya sai tare ta sai ta sauka kuma galibi in ta sauko barna take an gane ku to cewa da ya yi ri'idatun shadida mana ya ce shakkun minan rawi wannan wanda ya ruwaito hadisin ya yi kokwanto a nan ya samu kokwanto rajifa aka ce ko ri'ida to wannan shakku ne na mai ruwaya hal qala annabi sallallahu alaihi wasallam rajifa shin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ya faɗi kalmar <laughs> rajifa aw qala ra'ida ra'ada ko kalmar ra'ada ya faɗa war ra'u maftuhatun fihima wannan ra'un ana masa fata ne a tsakaninsu a cikinsu kauluhu khawfan min Allah cewa da yayi hakan yakan same su ne haufan min Allah saboda jin tsoron Allah saboda haka kowannensu sai ya faɗi yana sujada wa haza zahiru to wannan magana tangaren yake fili cewa fi annas samawati cewa sama ta khafullah ita ma tana jin tsoron Allah mimma ya ja'ala ta'ala fiha ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin sama ɗin min al-ihsas na abin da ake iya tabawa wa ma'arifatu man khalaqaha da kuma sanin wanda ya halicce ta da sama wa kad akhbara ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya ba da labari cewa anna hazihi al-makhluqat al-azima ababan da aka halitta masu girma dinnan kowannen su tusabbihu yana yi wa Allah tasbihi kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace kenan sama tana tasbihi wa Allah ƙasa na tasbihi wa Allah duwatsu suna tasbihi wa Allah hatta bishiyoyi da itatuwa da ƙwari da tsakonkwani kowanne yana tasbihi ga Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam mai ruwaya ya ce ya kwaso tsakonkwani sai suka ji tsakonkwanin suna tasbihi ya zuba tsakonkwanin a tafin hannun na abubakar suka ji tsakonkwanin suna tuwa subhanallah subhanallah ya zuba tsakonkwanin a tafin hannun na umar har yanzu sai suka ji tsakonkwanin suna tasbihi mai ruwaya ya ce da aka zuba a tafin hannun usmanu sai suka ji bai ba to kenan duk wani abin da ka sani yana yi wa allah tasbihi yana cewa allah subhanallah kenan abin da yake cikin sammai da abin da yake ƙasa da duwatsu don su ne suka ɗauki amana da aka kawo amanar wa ashfaqana minha sai suka tsorata ba za su iya ba amana kenan to saboda haka duk abin da yake cikin sammai da ƙasa yana yi wa Allah sujada wannan kuma ba wai labari ba ne ba ayoyin ƙur'ani suka tabbatar da wannan Allah na cewa wa ƙaunin ta'ala ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratul isra'i aya ta 44 Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u samawati sab'u sammai bakwai suna yin tasbihi wa Allah wal ard da kuma ƙasa ita ma bakwai ce wa man fihinna da abin da yake cikin sama da ƙasa duk suna yi wa Allah tasbihi Allah ce wa in min shay'in kai duk wani abu babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face wannan abin yana yi wa Allah tasbihi tare da gode wa Allah walakin kuma sai dai la tafqahuna tasbihahu ba ku fahimtar yadda suke yi wa Allah din tasbihi amma suna yi innahu kana aliman lalle Allah ya kasance mai juriya sannan kuma gafura kuma Allah ya kasance mai gafara ne shi kun ga kenan wannan aya ta arba'in da 44 a cikin suratul isra'i ta tabbatar da cewa duk wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a cikin sammai a cikin ƙasa suna yi wa Allah tasbihi sai dai kuɗin ba ku iya fahimtar yaya suke yin tasbihin wa ta'ala har yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna min ha lallai daga cikin duwatsu in tumarin tumaɗin nan lama ya habitu min khashiyatillah akwai wanda yake rugujewa ya zabtaro ya faɗo min khashiyatillah saboda cin tsoron Allah to kun ga kenan ashe wannan zabtaro wanda zai yi ya faɗo tasbihi yake wa Allah cin tsoron Allah ne shi yasa Allah yake cewa a can ina jin cikin suratul hashiri kusan ƙarshe ɗin nan law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun sadaqa Allahu azim to kun ga dutse da za a bashi tunane da hangen nesa irin na ɗan adam sannan a ce masa kuma ga ƙur'ani an saukar maka lara aitahu khashi'an da ka ga shi mai tsananin jin tsoro mutasaddi'an mai faffashewa min khashiyatin Allah saboda jin tsoron Allah wa tilkal amsal Allah ce waɗancan misalai na diribu alin nas muna buga su ne ga mutane la'allahu ya tafakkaru ko za su zama masu tafakkuri to shi ne malami yake cewa anan anna hazil makhluqat haka ne kuwa wa al ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim al-jawzi al ya tabbatar cewa anna hazil makhluqat wa'annan ababan halitta da an ka talitta su tusabbihu suna yi wa Allah tasbihi wa takshahu kuma suna jin tsoron Allah haƙiƙata wato haƙiƙanin jin tsoron Allah mustajillan na masu yana mai yin dalili bi hazihil ayat da wayannan ayoyi wa ma fi ma'anaha da kuma abubuwan da suke ciki irin wayannan ayoyi abin da yake cikin ma'anonin wayannan ayoyi wa fil bukhari an ibn mas'ud a cikin littafin bukhari an karbo daga abdullahi dan mas'ud kala yace kunna kunna nasma'u tasbihu ta'am mun kasance in ji abdullahi dan mas'ud muna jin tasbihi na abinci ci maka wa huwa ya'kul alhali annabi sallallahu yana cin abincin sun sha jin abinci yana tasbihi وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده عصايات أبو ذر الغفاري رحمه الله ɗaya daga cikin hamshakan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a akhadha fi yadihi hasayatun ya riƙi hasayat tsakonkwani a tafin hannunsa fasumi ala unna tasbih in ji abu zari sai muka ji tsakonkwanin nan suna tasbihi wa Allah alhadis har zuwa ƙarshen hadisi wa fi sahih qissatu haninul jizai a cikin littafin imamul bukhari da muslimu a ƙisar hanin kuka kuka na kututturin dibino allazi kana ya khatubu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kututturin dabinan da a kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake hawa ranar juma'a ya hudu ba kabla ittikhazil mimbar gabanin ai masa mimbari wannan shine mimbari ba to gabanin a yi wa annabi mimbari to akan kututturin dabino yake hawa a cikin masallaci in ya hawa ya tsaya sai ya hudu ba to shine a nan yake cewa sai muka ji wannan kututturin wata rana yana kuka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma yana rarrashinsa kamar yadda uwa take rarrashin ɗanta in yana kuka don ya shiru me yasa kututturin nan kuka ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas lissar da yake hudu ba idan ya zo kan wannan hadisi na kututtunin dabino sai ya faɗi su ma domin shi kututtunin dabino ba aiko masa manzan Allah ba kai a matsayinka na ɗan adam kai aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ga kututturu yana baƙin ciki kututtire na dabinuwa yana bakin cikin rabuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai ko a jikinka <laughs> ko a jikinka annabi ya ce ka yi haƙuri in kana so annabi ya ba shi zaɓi in kana so zan roƙa maka Allah ya dawo maka da jiyojinka da ganyayyakinka kamar yadda kake da ka ci gaba da zuba 'ya'ya bayan Allah suna ci ko kuma ka yi haƙuri zan binne ka a cikin rauda ka tashi a gidan aljanna domin rauda ɗin nan annabi ya ce raudatun min riyadil janna haka annabi ya faɗa yasa in ka je madina za ga ana kukawa wajen shiga gudun. ni dai allah ya min muwafaka ina jin ranar da zan baro madina 2019 a rauda na yi salloli na na dare a cikin rauda na yi sallan asuba a cikin rauda sai da na yi walhasa da na mutu. <laughs> yaya kace <laughs> allah ga ta to wannan gudun. annabi ya ce rawdatun min riyadil janna ma na baiti wa minbari gidan yana nan mumbarin kuma yana nan to abin da yake tsakani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna annabi ya to in binne ka a wannan gurin ka tashi a gidan aljanna auliya Allah waliyan Allah su dinga ci daga gare ka sai wannan kututturun ya zaɓi a binne shi a rauda ya tashi a gidan aljanna ranar kiyama bayan Allah waliyan Allah masoya Allah su ci daga ‘ya'yansa to nan ne abdullahi in ya zo sai su ma me ya dalili saboda ganin mutane ga kututturin bishiya wanda ba aiko masa manzo ba yana bakin cikin rabuwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah sauƙaƙe to shi ne mala yake cewa a nan annabi sallallahu alaihi wasallama malam ya ce wa misli haza kasir misalai akan wayannan na tasbihi wa Allah suna da yawa wata rana wani ba ƙauye Ya yayo farauta sai ya farauto damo ya riko damonsa zai shige sai ga annabi sai ce ah wane ne wannan haka ce masa ai rasulullahi ne manzon Allah ne ce kai ya rantse da lata da uzza ba zai yarda shi manzon Allah ba ne ba sai in daman nan ya gaskata shi sai ya jefar da daman a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi murmushi sai ya tambayi daman kai damo wa kake bautatawa ya ce wanda al'arshi yake cikin sama al'arshi sai yake cikin sama wane ne ni ya ce an ta rasulu rabbul alamin kai manzo ne na ubangijin halitta to ba ƙauyen nan da ya ji daman ne yana magana da ya keta a guje gurin ya bari ya ga bakon abu sannan wani ba ƙauye a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je farauta sai ya kamo zabiya barewa sorry ya koro ta kamun ya kama sai ta zo gaban manzan Allah sai ta birki sai zo sai manzan Allah yake tambayarsa kai me yake faruwa ne ce a ah, warauta sai aka ji bare wannan tana magana ta ce ya rasulallah ya farauto ne ni kuma ina da 'ya'ya ƙanana akan dutsen can waɗanda nake shayar da su nono yanzu alfarman da nake nema ka nema min alfarma a gurinsa ya banni in je in shayar da ‘ya'yana zan dawo annabi ya tambaye ta za ki dawo ta ce zan dawo in ba ki dawo ba Allah ya min azaba irin na zarto ya annabi ya ce sauta sai ba kawai na ya sauta sai ta ruga a kuje ta ta hau dutse ta je ta shayar da 'ya'yanta nono bayan ta shayar da su ta dawo sai gashi ta dawo to ba ƙauyen nan <laughs> sai ya ce ya razu lallai kana da bukata na baka <laughs> eh, ni ban da bukatarta na baka in kana da bukata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ina da bukata amma bukata ta sauta ta koma gurin 'ya'yanta to shine da aka sauta da ta ruga a guje sai aka ji tana kalmar shahada tana tasbihi wa Allah to shi yasa malamin shi ma ya ce irin wayannan misalan suna da yawa a musulunci to shine malam yake cewa anan qaulu cewa da yayi فيكون أول من يرفع رأسه Jibril, idan aka shiga irin wannan hali farkon wanda zai ɗago kansa a cikin halittar da suke sama mala'ika jibril ne bi nasbi awwalin in an yi wa kalma farkon nan nasaba ai khabarun labari ne shi ya kunu muƙaddam kuma yana kasancewa wanda ya gabata ala ismiya akan suna nasa Waya juzul aks kuma yana ya zamowa ya halatta ya zanto akasi wa ma'ana jibril da ake nufi da jibrilu shine abdullah bawan allah in an ce jibril ko jabra'il abinda ake nufi abdullah bawan allah kamarawa ibn jarir kamar yadda ibn jariri tabari ya ruwaito wa gairuhu da warinsa an aliyu ibn husayn daga aliyu ɗan husayn kala ya ce kana ismu jibril abdullah aliyu ɗan husayn ya ce sunan jibrilu abdullahi ne wa ismu mika'il ubaidillah shi kuma mika'il sunansa ubaidillah wa israfil shi kuma israfil sunansa abdurrahman malam ya ce kullu shay'in dukkanin wayannan abubuwa raja ila il yana dawa ne akan il din nan fa huwa mu'tamid fa huwa mu'abbadin lillahi azza wa jal shine mai bautatawa Allah madaukakin sarki wa fi fadilatu jibril alaihi salatu wassalam amma a cikin wayannan mala'iku mala'ika jibril ya fi shi ne shugaba don haka a cikin fifitayyarsa shi mala'ika jibril kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce me ya ce abinda Allah yake cewa innahu la qur'anun karim eh na innahu la qawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين wannan duk yana nuna falalan jibrilu fifitai yadda Allah ya wa jibrilu a cikin mala'iku yace innahu lallai yadda sha'ani yake la qaulir rasulin karim wannan abu da mala'ika jibrilu ya zo da shi to zance ne na wani mala'ika mai daraja zi ma'abocin ƙarfi inda zil arish a can gurin mai al'arshi shine Allah makin amintacce yana da aminci muta'in kuma wanda ake yi wa biyayya ne san ma'amin can kuma amintacce ne shi nan gashi makinu mai ƙarfi nan kuma muta'in wanda ake yi wa da'a san ma'amin a can amintacce suratu takwir aya ta goma sha takwas sha tara zuwa ta aya ashirin da ɗaya wa abu sare fil aya abu sare ya faɗa a cikin wannan aya ai fi ƙaulihi a cikin magana Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ziku wata ni'in da makin to malam abin nan malam abu sale ya ce kama saƙa zalikal hafiz ibn kasir kamar yadda ibn kasir ya kawo bayani a kai waƙan naƙalaha share shi mai rubutun sharhi na wannan littafi haka ya nakalto shi kamar yadda malam ibn kasir ya faɗa muktasira ya takaita bayani a kai. to shi shine yake cewa jibrilu da fi saba'ina hijaban min nurin ni izini. yana shiga shi jibril alaihi salam cikin hijabi shamaki daban-daban daban-daban na haske guda saba'in ba tare da neman famishin ba shine izini wali ahmadin bi isnadin sahihin an ibn mas'udin qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibril fi suratihi an karɓo daga imamu ahmad a cikin isnadi ɗinsa wanda yake ingantacce an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud ya ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ga jibrilu tul da tul fi suratihi a cikin surarsa walahu sittu mi'ati jina mala'ika jibrilu yana da fuka-fukai sittu mi'ati ɗari shida kullu jinahi dukkanin wani abin nan fuka-fuke min ha saddal ufuk ya toshe sararin samaniya yaskutu min janahihi min at-tahawil wat-tir wal-yaqut abubuwan da suke fadowa in ya buɗe abin nan din akwai wasu abubuwa na ado yanzu ka duba ko halittar dawesu wani designer ne a duniya nan zai iya maka wani kwalliya kwalliyar da ta kai ta dawesu ya kaga design adan da aka yi wa cikin ɗawisu, to ɗawisu kenan me kake tsammani ga mala'ika jibrilu <laughs> to shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake yabonsa yace muta'in samma amin innahu laqawli rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma amin daga ƙarshe sai Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun kenan ashe ubangiji ya kawo wannan ne dan me don ya kore hauka daga barin annabi sallallahu alaihi wasallam don tsince mahaukaci ne abin da ya zo da shi hauka ne to an kawo wannan bayani a nuna maka ya ga jibrilu tul da tul ba labari aka ba shi ba to saboda haka tun da ya riga ya ga mala'ika jibrilu ya san shi wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa alal ghaibi bidanin wa ma huwa bi kauni shaitanin rajim haka Allah ya ce to lura da lokaci <laughs> za mu ɗiga aya a nan in Allah ya kai mu za mu zo mu ɗora a kan wannan abin da muka faɗa daidai muwafaka ne daga Allah inda muka kuskure Allah ka gafarta mana abinda ba mu gane ba Allah ka ganar da mu shi bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana damuwa da take damunmu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah maɗaukakin sarki ga damana mun fuskanto Allah ka ba mu damana mai albarka ga azumi zauwa azumi na tahowa yau kwanan wata ashirin ne da ɗaya watan rajab watan da ake cewa azumin tsofi din nan watan azumin tsofaffi wannan azumin tsofaffi ne suke yi sai dai kuma ba musulunci ne sa su ba tsofaffi ya kamata ku gano wannan kurin azumi ne na al'ada al'ada ce ta kawo shi ba musulunci ba babu wani musulmin da zai iya nuna ma wannan azumin a cikin littafi muna cikin shafi na ɗari biyu ne da hudu a wannan babi a cikin wannan littafi na fatahul majid sharhi na kitabu tauhid a babin nan da yake cewa ƙaulillahi ta'ala hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalu al-haq to shine malam ce, fi ƙuratul uyun a cikin littafin nan mai suna ƙurratul uyun ƙauluhu cewa da ya yi an yuhi bil idan ubangiji ya nufin yin wani wa'ayi bil amr da wani umarni mana ya ce fihi bayanu ma'ana ma ta kaddama fil hadis a cikin wannan bayani akwai ma'anar hadisin nan da ya gabata min ƙauli da yake cewa iza qadallahu amra hadisin ya ce <clears throat> idan Allah ya yi nufin hukunta wani al'amari in Allah ya nufin hukunta wani al'amari ƙauluhu ta kallama bilwahayi cewa da ya yi sai Allah ya yi magana bil wahayi ta hanyar wahayi to a cikin wannan batu fihi tasiri akwai fitowa da magana balo balo. bi annahu ya takallama bil wahayi cewa Allah maɗaukakin sarki yana yin magana bil wahayi ta hanyar wahayi ma'ana yana yin magana da wahayi to wannan magana fayuhihi ila jibril alaihi salam duk sanda ya tashi yin magana ɗin to sai ya wa'ayi ɗin ga jibrilu alaihi salam to fihi a cikin wannan batu ala alal asha'ira akwai raddi ga mutanen da ake da su asha'irawa fi ƙaulihim a cikin maganganunsu da suke cewa innal qur'ana cewa su alqur'ani a gurinsu su asha'ira ibaratun an kalamillah wato ibara ce abin lura ne an kalamillah daga maganar Allah ibara ce ƙauluhu cewa da yi fa akhazatis samawat min rajfatun in Allah zai yi wa'ayi din to gaba ɗaya sai wani tsawa ko girgiza ya kama sama auƙala ko kuma ya ce ra'adatun shadida wato tsawa mai tsanani haufan min Allah ta'ala saboda jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a duk sadda ubangiji ya tashi yin wa'ayi to sai a ji wani tsawa ya auku saboda jin tsoron Allah maɗaukakin sarki malam ya ce fi hazihi ma'arifatun azamatillah a cikin wannan bayani da aka yi akwai ma'arifatu sani azamatillah na girman Allah wa yujibu lil abdi shiddatul khawf wanda wannan girman Allah ɗin Shi ne yake wajabta wa bawa tsanani na tsoro minhu daga gare shi shi Allah wa fihi har yanzu a cikin wannan bato, in ji malam mai sharhi ya ce wa fihi isbatul uluwi akwai tabbatar da ɗaukaka na Allah a cikin wannan bato ƙauluhu cewa da yi fa'iza sami a zalika ahalus samawat a duk sadda su mutane ko halittu na mala'iku da suke sammai suka ji wannan tsawon sa'iku sai su some kowa sai bushe wa kharru lillahi sujada sai kaga sun faɗi suna yi wa Allah sujada haibatun wata azima saboda jin tsoro da kuma girmama Allah lirabbim ga ubangijinsu wa khashyat lima sami'u da jin tsoron abin da suka ji min kalamihi daga maganar Allah maɗaukakin sarki wata ƙaddasa wanda maganar Allah maɗaukakin sarkin nan ya tsarkaka qawluhu fa kuna awwalu fa'ura a sahu jibril cewa kuma da yayi lokacin da suka some suka faɗi suna yi wa Allah sujada daɗin nan farkon wanda zai ɗago kansa shine jibril mala'ika jibril alayhi salam shine farkon wanda zai ɗaga kai to in ya ɗago me yasa zai ɗago malam ya ce li'annahu malakul wahayi alaihi salam Shi ne mala'ikan da in Allah zai yi aike ta hanyar wahayi shi ake gayawa je ka gaya musu kaza je ka ce su yi kaza zai ka ce su bar kaza je ka gaya musu hukuncin nan kaza ne to in Allah zai wahayi yakan zaɓi mala'ika jibrilu alaihi salam sai ya ba shi wahayi ƙaulu cewa da ya yi fayukallimahu Allahu min wahayi sai Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da jibirilu min wahayi daga wahayinsa bima arada ga abin da Allah ɗin yake nufi to malam ya ce shi ma a cikin wannan batu fi hittasire akwai fitowa da bayani fili cewa bi annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki yuhi ila jibril yana yin wahayi zuwa ga mala'ika jibrilu bima arada ga abin da shi Allah din yake nufi min amrihi na daga umarninsa kama ta kaddama fi awal hadis kamar yadda bayani ya riga ya gabata a farkon hadisi din qauluhu cewa da yayi kuma summa yamura jibril alal mala'ikati idan jibrilu ya ɗago allah ya gaya masa abin da ya gaya masa to idan zai zo sai ya zo ya shuɗe alal a gurin mala'iku ma marra bi sama'in sa'alahu duk sadda mala'ika jibril ya zo ɗaya daga cikin sammai ɗin nan bakwai to sa'alahu mala'ikatu ha mala'ikun da suke wannan sama wannan fulo ɗin to sai su tambayi jibrilu ma za ƙala rabbuku menene ubangijinku ya ce wa haza aidan malam ya ce to wannan batu har ilau min adillati uluhi rab yana daga cikin abin da yake nuna ɗaukaka dalilai yana daga cikin dalilai wanda suke nuni akan ɗaukakan ubangiji ta'ala Wataƙaddasa kuma ya ɗarkaka shi Allah ɗin kauluhu ma za ƙara rabbuna menene ubangijinmu ya ce suna faɗa haka ya jibril wa ya sai shi kuma jibril ya ce musu ƙalal haƙ. abinda ubangiji ya faɗa gaskiya ya faɗa wa huwa aliyul kabir domin Allah shine maɗaukaki ga daraja kuma shine wanda yake mai girma wa na kulluhum dukkanin mala'ikun da suke wannan sama inda jibril ya zo shigewa kowannen su sai kare baki ya faɗi misla ma ƙala jibril misalin abin da jibril ya faɗa menene jibril ya faɗa shine ƙala al wa huwa aliyul kabir abin da za su faɗa kenan su ma wa yanta yi jibrilu bil wahayi jibrilu idan ya taho da wa'ayin ila aisu amara Allah ta'ala ya kai ta inda Allah maɗaukakin sarki yake umurtarsa da ya kai wahayin wa haza dalilun bi annahu ta'ala malam yace wannan ma dalili ne kasancewar Allah maɗaukakin sarki ƙala ya ce wa ya ƙulu kuma yana cewa ah, wa ahalul bidi'i min al-ja'amiyya ma'abuta bid'a daga cikin jahamiyawa wa man talaqa an'um da wa'anda suka haɗu da su suka ciro suka karɓi maganganu daga gurinsu kal asha'ira kamar asha'irawa ja'adu ma asbatahu Allah ta'ala su suna jayayya da abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar fi kitabihi a cikin littafinsa shine alqur'ani wa asbatahu rasulahu sallallahu alaihi wasallama kuma manzansa tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tabbatar da wannan abin fi sunnatihi a cikin sunnarsa min uluwihi na ɗaukakar Allah wa kalamuhu da maganganunsa wa gairi zalika da makamantan ire-iren su min siffati kamalihi wayanda suke cikin sifofi na kamala ta Allah allati asbata halahu wanda Allah din ya tabbatar wa kansa wannan sifa din rasulahu manzansa tsira da aminci tabbata a gare shi ya tabbatar ma Allah wannan sifa wal mu'minun hakan nan su kuma mummune minas sahabati na daga sahabai su ma sun tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa da abinda manzan Allah ya tabbatar wa Allah to su ma mummune daga cikin sahabbai sun tabbatar da shi wattabi'ina wa tabi'ihim min ahli sunna wal jama'a hakan nan tabi'ai su ma haka waɗanda suka biyo bayan tabi'ai duk sun tabbatar da cewa Allah yana magana kuma sun tabbatar da cewa Al-Qur'ani maganar Allah ne Sabanin 'yan bidi'a sun tabbatar da wannan ahli sunna wal jama'a Alama ya yaliqu bi jalalillah sun tabbatar da abin da ya dace da ɗaukakar Allah wa azamatihi da kuma girman Allah hadal hadis malam yace wannan hadisi rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ne ya ruwaito shi bi sanadihi da isnadi ɗinsa kama zakarahu al kamar yadda malam al-allama al-ammad ibn kathir ya faɗa fi tafsirihi a cikin tafsirinsa ya faɗa a cikin tafsirinsa ya ce annawasu bin sam'an bi kasir sin nawasi bin sam'an bin khalid kilabi wa yuqalu ansari wanda ya ruwaito hadisin kenan wannan nasabarsa ce kuma har yanzu ana ce da shi ba ansari wato mutumin madina ne sai aka ce wannan shi nawasu bin sam'an sahabiyun shi sahabi ne Wai wuƙa kuma ana ce da shi inna bawu sahabiyin aidan mahaifinsa shi ma sahabi ne kenan Nawas bin Sam'an sahabi ne mahaifinsa sahabi ne kenan duk abin da ya faɗa haka ne qauluhu cewa da yayi idza arada Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin an yi iya bil'amr ya yi wahayi bil'amr da wani al'amari ila akhirihi har zuwa ƙarshen hadisi ɗin ba da ce fihi to a cikin wannan hadisi annasu ala laha ta'ala akwai nasi wanda yake nuni akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya takallama bil wahayi yana yin zance bil wahayi da ta hanyar wahayi Wahazamin hadha Ali hujjat sunna wannan shine hujjar ahli sunna cewa Allah yana yin magana kun ga nasi ai ya tabbatar da wannan wa kallama Allah Musa taklima daga cikin abin nan abin nan ayoyin alqur'ani ya tabbatar da cewa Allah ya yi magana da annabi Musa magana to kaga masu cewa Allah baya magana sai dai abin nan wannan 'yan bidiya ne nasi ya tabbatar da haka to wannan kalima da aka ce in Allah ya yi nufin yin wa'ayi da wani al'amari zuwa ƙarshen magana malam ya ce to a cikin wannan batu annasu ala annallaha ta'ala akwai nasi wanda yake nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya takallama bil yana yin magana bil wahayi ta hanyar wahayi wa hadha min hujjati ahli sunna wannan yana daga cikin hujjoji na ahli sunna ala nafatu ga wayanda suke kore maganar Allah li qaulihim suna cewa lam yazalillah mutakalliman Allah bai bushe ba yana mai magana idza sha'a wa in yaso qawlu cewa kuma da yayi akhadhatis samawati min hurajfatun cewa da ya yi sama sai wani abin nan girgiza ko tsawa ya kama sama ai maf'ulun muqaddam wal fa'ilu rajafatun fa'ilin shine kalmar rajafa wato tsawa ko girgiza ai asaba samawati min kalamihi ta'ala idan Allah yana magana din sai a abin nan rajafatun wani girgiza ya kama sama in koyo ba ya kama sai su faɗi suna sujada su mala'iku duk wani wanda yake sama ba wanda yake da nutsuwar da ma zai ji mai Allah ya ce balantana ya je gaya mu babu wannan girgizan shi zai sa su tsorata sai su dinga jin kaman sarƙa ake kaɗawa a kan falalen dutse to don haka sadda suka faɗi suna sujada ɗin to wanda zai ɗago kansa na farko mala'ika jibrilu ne sannan allah ya sanar da shi abin da zai sanar da shi lokacin da suka dawo cikin tunaninsu to shi ne suke tambaya ma za ƙala rabbuna menene ubangijinmu ya ce ƙalal haƙ ya ce abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne to wannan kalmar ita ce abin da jibrilu zai ta faɗa har ya iso inda zai kai wa isako tun da saman ɗabaƙoƙi bakwai ne wani akan wani duniyar bakwai ce don haka daga wannan sama ta bakwai zai sauko sama ta shida mala'ikun da suke sama ta shida su yi masa wannan tambayan ya gaya musu abin da ya faɗa musu ɗin ya sauko sama ta biyar mala'ikun sama ta biyar su yi masa tambaya ya sake maimaita abin da ya gaya ta sama ta shida ya sauko sama ta hudu su tambaye shi ma za kala rabbuna ya gaya musu abin da ya gaya wa 'yan sama ta biyar ya sauko sama ta uku su ma su tambaye shi ya gaya musu abin da ya gaya wa 'yan sama ta hudu haka har sama ta daya har wa'ayin ya isa inda ake so ya ce as a anan ko Ya ce ai irtajafat kalman nan da ya ce girgiza sai kama sama ko tsawa wawwa huwa sarihun fi annaha tasma'u kalami wannan magana ne wanda yake sare fili cewa lallai maganar Allah in ya faɗa ana ji kamar rawa ibn abi hatim an ikrimata kamar yadda ibn abi hatim ya ruwaito daga ikrima ƙala ya ce idza qadallahu amran idan Allah ya nufin hukunta wani al'amari ta kallama tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yakan yi magana idan ya yi maganar nan rajufatis samawati wal ard wal jibal da duwatsu da sama da ƙasa duk tsa abin nan girgiza sai ya kama su wa kharratil mala'ika mala'iku kuma da jin haka sai su faɗi suna masu sujada kulluhum sujada dukkanin sai zuwa suna Allah sujada qauluhu aw qala ri'idatun shadida ri'ida din nan madadin rajifa sai kawo ri'ida wato tsawa ba ana cewa ra'adu ba ba yi kuke cewa aradu ba in za ku yi rantsuwa a da ba da aradu kuke rantsuwa ba to har gobe akwai masu rantsuwa da aradu suna cewa wai aradu maganin shagalalle to suna faɗan wannan masu rantsuwa da aradu to kaga ashe a musulunci ba a rantsuwa da kuwa man kana minkum halifan fal ya halif billahi aw liyasmut duk wanda ya zan zai rantsuwa daga cikin ku ya rantsi da Allah ko ya shiru haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ga kenan anan ba a rantsuwa da kowa sai da Allah da haka ita ma aradu ai baiwa ce daga cikin bayan Allah ita ma tana karɓan umarni tana karɓan hari in an ce sauka guri kaza ba halukin da ya sai tare ta sai ta sauka kuma galibi in ta sauko barna take an gane ku to cewa da ya ri'idatin shadida malam ce shakkun minan rawi wannan wanda ya ruwaito hadisin ya yi kokwanto a nan ya samu kokwanto rajifa aka ce kore ida da wannan shakku ne na mai ruwaya halƙalar nabi sallallahu alaihi rajifa cin annabi sallallahu alaihi a hadisin ya faɗi kalmar <laughs> rajifa au ƙalar ida ra'ada ko kalmar ra'ada ya faɗa warra'u maftuhatun fihima wannan ra'un ana masa fata ne a tsakaninsu a cikinsu ƙaunuhu haufan minallah cewa da ya yi hakan yakan same su ne haufan minalla saboda jin tsoron Allah saboda haka kowannensu sai ya faɗi yana sujada wa haza zahiru to wannan magana tangaren yake fili cewa fi anna samawati cewa sama ta khafullah ita ma tana jin tsoron Allah bima ya ta'ala fiha ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin sama ɗin min al-ihsas na abin da ake iya tabawa wa ma'arifatu man khalaqaha da kuma sanin wanda ya halicce ta ta sama wa kad akhbara ta'ala haqiqa Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari cewa anna hazihi al-makhluqat al-azima wa'annan ababan da aka halitta masu girma ɗin nan kowannen su yana yi wa Allah tasbihi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce kenan sama tana tasbihi wa Allah ƙasa na tasbihi wa Allah duwatsu suna tasbihi wa Allah hatta bishiyoyi da itatuwa da ƙwari da tsakonkwani kowanne yana tasbihi ga Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam mai ruwaya ya ce ya kwaso tsakonkwani sai suka ji tsakonkwanin suna tasbihi ya zuba tsakonkwanin a tafin hannun na abubakar suka ji tsakonkwanin suna tuwa subhanallah subhanallah ya zuba tsakonkwanin a tafin hannun na umar har yanzu sai suka ji tsakonkwanin suna tasbihi mai ruwa ya ce da aka zuba a tafin hannun usmanu sai suka ji bai ba to kenan duk wani abin da ka sani yana yi wa allah tasbihi yana cewa allah subhanallah kenan abin da yake cikin sammai da abin da yake ƙasa da duwatsu don su ne suka ɗauki amana da aka kawo amanar wa ashfaqana minha suka tsorata ba za su iya ba amana kenan to saboda haka duk abin da yake cikin sammai da ƙasa yana yi wa Allah sujada wannan kuma ba wai labari ba ne ba ayoyin ƙur'ani suka tabbatar da wannan Allah na cewa wa ƙaunin ta'ala ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin sunatun isra'i aya ta 44 Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u samawati sab'u sammai bakwai suna yin tasbihi wa Allah wal’ard da kuma ƙasa ita ma bakwai ce wa man fihinna da abin da yake cikin sama da ƙasa duk suna yi wa Allah tasbihi Allah ce wa in min shay'in kai duk wani abu babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face wannan abin yana yi wa Allah tasbihi tare da gode wa Allah walakin kuma sai dai la na tasbihahu ba ku fahimtar yadda suke yi wa Allah din tasbihi amma suna yi innahu kana aliman lalle Allah ya kasance mai juriya sannan kuma gafura kuma Allah kasance mai gafara ne shi kun ga kenan wannan aya ta arba'in da 44 a cikin suratul isra'i ta tabbatar da cewa duk wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a cikin sammai a cikin ƙasa suna yi wa Allah tasbihi sai dai kuɗin ba ku iya fahimtar yaya suke yin tasbihin wa ta'ala har yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna min ha lallai daga cikin duwatsu tuntumarin tumaɗin nan lama ya habitu min khashiyatillah akwai wanda yake rugujewa ya zabtaro ya faɗo min khashiyatillah saboda cin tsoron Allah kun kake kenan ashe wannan zabtaro wanda zai yi ya faɗo tasbihi yake wa Allah cin tsoron Allah ne shi yasa Allah yake cewa a can ina jin cikin suratul hashiri kusan ƙarshe din nan law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun sadaqa Allahu al-azim to kun ga dutse da za a bashi tunane da hangen nesa irin na dan adam sannan a ce masa kuma ga ƙur'ani an saukar maka lara aitahu khashi'an da ka gashi shi mai tsananin jin tsoro mutasaddi'an mai faffashewa min khashiyatin Allah saboda jin tsoron Allah wa tilkal amsal Allah ce waɗancan misalai na diribu nas muna buga su ne ga mutane la'allahu ya tafakkaru ko za su zama su tafakkuri to shi ne malami yake cewa anan anna hazil makhluqat haka ne kuwa wa al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim al jauzi al ya tabbatar cewa anna hazihi al-makhluqat wa'annan ababan halitta da an ka talitta su tusabbihullaha. suna yi wa Allah tasbihi wa takshahu kuma suna jin tsoron Allah haƙiƙata wato haƙiƙanin jin tsoron Allah mustajillan na masu yana mai yin dalili bi hazihil ayat da wayannan ayoyi wa ma fi ma'anaha da kuma abubuwan da suke ciki irin wayannan ayoyi abin da yake cikin ma'anonin wayannan ayoyi wa fil bukhari an ibn mas'ud a cikin littafin bukhari an karɓo daga abdullahi dan mas'ud kala yace kunna kunna nasma'u tasbihu ta'am mun kasance in ji abdullahi dan mas'ud muna jin tasbihi na abinci ci maka wa huwa ya'kul alhali annabi sallallahu yana cin abincin sun sha jin abinci yana tasbihi وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده عصايات أبو ذر الغفاري رحمه الله ɗaya daga cikin hamshakan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a haza yadahu akhadha fi yadihi hasayatun ya riƙi hasayat tsakonkwani a tafin hannunsa fasumi ala unna tasbih in ji abu zarri sai muka ji tsakonkwanin nan suna tasbihi wa Allah alhadis har zuwa ƙarshen hadisi wa fi sahih qissatu a cikin littafin imamul bukhari da muslimu a ƙisar hanin kuka kuka na kututturin dibino allazi kana ya khatubu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kututturin dabinan da a kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake hawa ranar juma'a ya hudu ba kabla ittikhazil mimbar gabanin a masa mimbari wannan shine mimbari ba to gabanin a yi wa annabi mimbari to akan kututturin dabino yake hawa a cikin masallaci in ya hawa ya tsaya sai ya hudu ba to shine a nan yake cewa sai muka ji wannan kututturin wata rana yana kuka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma yana rarrashinsa kamar yadda uwa take rarrashin ɗanta in yana kuka don ya shiru me yasa kututturin nan kuka ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas duk da yake hudu ba idan ya zo kan wannan hadisi na kututtunin dabino sai ya faɗi su ma domin shi kututtunin dabino ba aiko masa manzan Allah ba kai a matsayinka na ɗan adam kai aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ga kututturu yana baƙin ciki kututtire na dabinuwa yana bakin cikin rabuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai ko a jikinka <laughs> ko a jikinka annabi ya ce ka yi haƙuri in kana so annabi ya ba shi zaɓi in kana so zan roƙa maka Allah ya dawo maka da jiwojinka da ka kamar yadda kake da ka ci gaba da zuba 'ya'ya bayan Allah suna ci ko kuma ka yi haƙuri zan binne ka a cikin rauda ka tashi a gidan aljanna domin rauda ɗin nan annabi ya ce tun min riyadil janna haka annabi ya faɗa yasa in ka je madina za ga ana kukawa wajen shiga gudun. ni dai allah ya min muwafaka ina jin ranar da zan baro madina 2019 a rauda na yi salloli na na dare a cikin rauda na yi sallan asuba a cikin rauda sai da na yi walhasa da na <laughs> <laughs> ya yaya kace allah ga ta to wannan gudun. annabi ya ce raudatun min riyadil janna ma bayna baiti wa minbari gidan yana nan mumbarin kuma yana nan to abin da yake tsakani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna annabi ce to in binne ka a wannan gurin ka tashi a gidan aljanna auliya Allah waliyan Allah su dinga ci daga gare ka sai wannan kututturun ya zaɓi a binne shi a rauda ya tashi a gidan aljanna ranar kiyama bayan Allah waliyan Allah masoya Allah su ci daga ‘ya'yansa to nan ne abdullahi in ya zo sai su ma me ya dalili saboda ganin mutane ga kututturin bishiya wanda ba aiko masa manzo ba yana bakin cikin rabuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sauƙaƙe to shi ne mala yake cewa a nan annabi sallallahu alaihi wasallama malam ya ce wa misali haza kathir misalai akan waɗannan na tasbihi wa Allah suna da yawa wata rana wani ba ƙauye Ya yi farauta sai ya farauto damo ya riko damonsa zai shige sai ga annabi ya ce a ah, wane ne wannan haka ce masa ai rasulullahi ne manzon Allah ne ce kai ya rantse da lata da uzza ba zai yadda shi manzan Allah ba ne ba sai in daman nan ya gaskata shi sai ya jefar da daman a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi murmushi sai ya tambayi daman kai damo wa kake bautatawa ya ce wanda al'arshi yake cikin sama al'arshi sai yake cikin sama wane ne ni ya ce anta rasulu rabbul alamin kai manzo ne na ubangijin halitta to ba ƙauyen nan da ya ji daman ne yana magana da ya keta a guje gurin ya bari ya ga baƙon abu sannan wani ba ƙauye a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je farauta sai ya kamo zabiya barewa sorry ya koro ta kamun ya kama sai ta zo gaban manzan Allah sai ta birki sai ya zo sai manzan Allah yake tambayarsa kai me yake faruwa ne ce a ah, warauta sai aka ji bare wannan tana magana ta ce ya rasulallah ya farauto ne ni kuma ina da 'ya'ya ƙanana akan dutsen can waɗanda nake shayar da su nono yanzu alfarman da nake nema ka nema min alfarma a gurinsa ya banni in je in shayar da ‘ya'yana zan dawo annabi ya tambaye ta za ki dawo ta ce zan dawo in ba ki dawo fa Allah ya min azaba irin na zarto ya annabi ya ce sauta sai ba kawai ne ya sauta sai ta ruga a kuje ta ta hau dutse ta je ta shayar da 'ya'yanta nono bayan ta shayar da su ta dawo sai gashi ta dawo to ba ƙauyen nan <laughs> sai ya ce ya rasu lallai kana da bukata na baka <laughs> eh, ni ban da bukatarta na baka in kana da bukata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ina da bukata amma bukata ta sauta ta koma gurin 'ya'yanta to shine da aka sauta da ta ruga a guje sai aka ji tana kalmar shahada tana tasbihi wa Allah to shi yasa malamin shi ma yace irin wayannan misalan suna da yawa a musulunci to shine malam yake cewa anan qaulu cewa da yayi فيكون أول من fa'ura رأسه جبريل idan aka shiga irin wannan hali farkon wanda zai ɗago kansa a cikin halittar da suke sama mala'ika jibril ne bi nasbi awwalin in an yi wa kalmar farkon nan nasaba ai habarin labari ne shi ya kunu muƙaddam kuma yana kasancewa wanda ya gabata ala ismiya akan suna nasa Waya ya juzul aks kuma yana zamowa ya halatta ya zanto akasi wa ma'ana jibril abinda ake nufi da jibrilu shine abdullah bawan allah in an ce jibril ko jabra'il abinda ake nufi abdullah bawan allah kamar rawa ibn jarir kamar yadda ibn jarir ta bari ya ruwaito wa gairuhu da wasu wazinsa an aliyu bin husayn daga aliyu ɗan husayn kala ya ce kana ismu jibril abdullah aliyu ɗan husayn ya ce sunan jibrilu abdullahi ne wa ismu mika'il ubaidillah shi kuma mika'il sunansa ubaidillah wa israfil shi kuma israfil sunansa abdurrahman mala ya ce kullu shay'in dukkanin wayannan abubuwa raja ila il yana dawa ne akan il din nan fa huwa mu'tamid fa huwa mu'abbadin lillahi azza wa jal shine mai bautatawa Allah madaukakin sarki wa fi fadilatu jibril alaihi salatu Salam amma a cikin wayannan mala'iku mala'ika jibril ya fi su shine shugaba don haka a cikin fifitayyarsa shi mala'ika jibril kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce me ya ce abinda Allah yake cewa innahu la ƙur'anun karim eh? na innahu la ƙaunin rasulin karim ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين wannan duk yana nuna falalan jibrilu fifitai yadda Allah ya wa jibrilu a cikin mala'iku ce, innahu lalle yadda sha'ani yake la qawli rasulin karim wannan abu da mala'ika jibrilu ya zo da shi to zance ne na wani mala'ika mai daraja zi quwwatin ma'abocin ƙarfi inda zil arish a can gurin mai al'arshi shine Allah makin amintacce yana da aminci muta'in kuma wanda ake yi wa biyayya ne samma amin can kuma amintacce ne shi nan gashi makinu mai ƙarfi nan kuma muta'in wanda ake yi wa da'a samma amin a can amintacce suratul takwir aya ta goma sha takwas sha tara zuwa ta aya ashirin da ɗaya wa ƙala abu sari fil aya abu sale ya faɗa a cikin wannan aya ai fi ƙaulihi a cikin maganar allah maɗaukakin sarki da yake cewa ziku watin inda arshi makin to malam abin nan malam abu sale ya ce kama saƙa zalika alhafiz ibn kasir kamar yadda ibn kasir ya kawo bayani a kai waƙan naƙalaha share shi mai rubutun sharhi na wannan littafi haka ya naƙalto shi kamar yadda malam ibn kasir ya faɗa muktasira ya takaita bayani a kai to shine yake cewa jibrilu da fi sab'ina hijaban min nurin bighairi idhnin yana shiga shi jibril alayhi salam cikin hijabi shamaki daban-daban daban-daban na haske guda saba'in ba tare da neman permission ba shine izini wali ahmadin bi isnadin sahihin an ibn mas'udin qala ra'a rasulullahi an karɓo daga imamu ahmad a cikin isnadi ɗinsa wanda yake ingantacce an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud ya ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ga jibrilu tul da tul fi suratihi a cikin surarsa walahu sittu mi'ati jina mala'ika jibrilu yana da fuka-fukai sittu mi'ati ɗari shida kullu jinahi dukkanin wani abin nan fukafuke min ha kad ufuk ya toshe sararin samaniya yaskutu min janahihi minan tahawil wa wal yaqut abubuwan da suke fadowa in ya bude abin nan din akwai wasu abubuwa na ado yanzu ka duba ko halittar su wani designer ne a duniyan nan zai iya maka wani kwalliya kwalliyar da ta kai ta ya kaga design adan da aka yi wa jikin su to dawoyi su kenan me kake tsammani ga malaika jibrilu <laughs> to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake yabansa yace muta'in samma amin innahu laqawli rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma amin daga ƙarshe sai Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun kenan ashe ubangiji ya kawo wannan ne dan me dan ya kore hauka daga barin annabi sallallahu alaihi wasallama don tsince mahaukaci ne abin da ya zo da shi hauka ne to an kawo wannan bayani a nuna maka ya ga jibrilu tul da tul ba labari aka ba shi ba to saboda haka tun da ya riga ya ga mala'ika jibrilu ya san shi wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa alal ghaibi bidanin wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim haka Allah ya ce to lura da lokaci za mu ɗiga aya a nan in allah ya kai mu za mu zo mu ɗora a kan wannan abin da muka faɗa daidai muwafaka ne daga allah inda muka kuskure allah ka gafarta mana abinda ba mu gane ba allah ka ganar da mu shi bukatunmu na alkhairi allah ka biya mana damuwa da take damun mu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah maɗaukakin sarki ga damana mun fuskanto Allah ka ba mu damana mai albarka ga azumi zauwa azumi na tahowa yau kwanan wata ashirin ne da da ɗaya watan rajab watan da ake cewa azumin tsofi ɗin watan azumin tsofaffi wannan azumin tsofaffi ne suke yi sai dai kuma ba musulunci ne sa su ba tsofaffi ya kamata ku gano wannan kurin azumi ne na al'ada al'ada ce ta kawo shi ba musulunci ba babu wani musulmin da zai iya nuna ma wannan azumin a cikin littafi to amma watan bakwai shine watan rajab wata ne mai alfarma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan ce Allah ka kawo mu ka nuna mana watan Rajab Allah ka kai rayuwar mu zuwa ga Ramadana to yanzu ga Ramadana zawa me kuka shirya masa musulmi me kuka shirya wa marayu kun san akwai su a cikin mu to da Allah me kuka shirya musu to ku fara tunani tun daga yanzu sai dai a cikin ku akwai wani mutum ɗaya wani wanda muna karatu da shi a nan ya shirya wa marayu beta don ya gaya mun ya shirya musu wani abu kuma insha Allah ta'ala shi ne injiniya insha Allah ta'ala bara ma ya yi don ya yi wa marayu ɗinki bara maza da mata Allah saka masa da alkhairi Allah ka sa ya zamo abin koyi a cikinmu Allah ka sa mu yi koyi da shi mu ma mu yi to jama'a ga ramadana zauwa me kuka shirya wa masallatai domin yawancinku ai a ramadana kuke zakka ko <laughs> ina bayanin zakka da asuba sai na ce ma limamin masallacin Allah suna kawo ma zaka daga manoma sai 'yan kasuwa cewa ai ramadanan bai zo ba ya ce wallahi shi ba wanda ya ce ba shi zaka ya ce Allah sarki ya ce amma a musu bayani su dinga bayarwa ya ce shi dai bai da bukata To amma a ba waɗanda suke da bukata kaga wannan tunatarwa ne kuma kullum musulmi ku dinga yin abin da ya dace da shari'a musamman akan abin da ya shafi zakka wallahi in ka ba mutum zakka ba taimakonsa kai ba ka san wannan ka san wannan tukunna ba taimakonsa kai ba shi ne ma ya taimake ka wannan shi ne abin da ake so mutane su gano kar ka je kana wani baza riga kana daga kafaɗa kana ganin cewa ai kana kaza kana da zakka wannan kanka ka taimakawa duk wanda ka bawa ka taimaki kanka ne ba shi ka taimakawa ba don ko baka taimake shi ba zai rayu kai kuma in ka tafi lahira ba kai ba in ka je gindin gawo ka faɗa da larabci <laughs> da larabci za ka yi a ran in an je gindin gawo to saboda haka don Allah hali da muke ciki ya kamata masu wadata ko masu hannu da shuni dinnan masu kumbar tsutsa da Allah ku dinga amfani da wannan dama zakka ku fitar a cikin dukiyarku Allah zai sa mata albarka za ta samu kariya Allah zai yauƙaƙa ta za ta bunƙasa sannan kuma zai mata kariya kai ma zai ma kariya kuma a dalilinsa kai ɗin za ka shiga aljanna to amma shaidan in yi so tsiya sai ya sa an ka fitar da zakanka ka ba matarka eh suna yi saboda ba su da magaya ko kuma 'ya'yansu da suke gidan aure da zarar lokacin hasakan alhaji ya yi sai su su tare a gida yanzu kai don allah baka ji kunya ba har kana da dukiyar da za ka fitar da zaka yakka tana gidan aure ba za ka taimaka mata ba sai da dukiyar zaka gaskiya an kai ka kayi fawul ka taɓa ƙwallo da hannu allah ta malam ai a cikin naka din zaka bata ba na zakka ba na zakka ai haƙƙin Allah ne kuma zakkan nan na bana miliyan biyu ne da dubu hamsin da uku da naira ɗari biyar da sittin ina jin haka ne wannan shine in kana da shi ya shekara sai ka fitar da zakka haƙƙin Allah kuma bayar wannan ba wanda kake so za ka baiwa ba wanda Allah yake so wanda Allah yake so in yana cikin mutane takwas din nan to duk wanda ka samu ka bashi shike ni yadda nake ganin suna yi a Saudi Arabia da yake kodan su suna kusa da Allah ne <laughs> ina kake kusa da shi ba ka zaka <laughs> kana cikin mutanen da ba sa zaka ka ce kana kusa da Allah a yi tsakaninka da Allah ya kai gaba da yamma su suna kusa da shi to yadda ni na ga suna yi wallahi idan mutum ya ɗebo dukiyar zakaf a leda duk wanda ya ci karo da shi zai miƙa ma shi kenan ya gama aikinsa an wuce gurin to amma ku in kun zo yin zakaf kuma kyashi sai ya shigo zan ba wani wani ba zan ba shi saboda haka dan Allah musulmi mu san annabi ya faku abinda Allah ya ce a yi din nan shi ya kamata mu yi kar ka damu da ya yake in dai fakiri ne inna masadaqat mutane takwas ne lil fuqara wal masakin su mutane takwas din da aka mentionin din sunan su to don Allah ku ba su zakka kar ku damu da matsayin su kuskure ne ga mutum kusa da kai ka tsallake shi ka je ka kai ma wani sai dai in a unguwanku ba masu bukata a unguwar ka ba su to kai da za ka ba na unguwanku wancan ma haka wancan ma haka wancan sai a nemi wanda zai ci zakkan ma'arasa a don haka ba a gina masallaci da dukiyar zakka ku fahimci wannan sannan akwai wani abu da ake kuma wakafi za ka same su zakka ne da wakafi haka suke tafiya to idan baka da dukiyar zakka za ka yin wakafi an gane ku yanzu misali wannan gidan da kuke gani na jikin masallaci wanda ya gina masallaci nan shi ya ba da gidan a matsayin wakafi kaga za ka iya yi kai ma ka je kai wani aikin da in dai ana amfanuwa da shi kai za ka samu ladan ko kana raye ko ka koma ga Allah saboda haka in kuna zakka a cikin dukiya bala'i gobara tashin hankali 'yan fashi da makami 'yan fashi da da 'yan fashin mutane duk Allah zai muku kariya daga barin sharinsu bayyanansu da kuka gani yanzu ai da ba su to kun ji wa'azi ne ba ku yi aiki da shi ba sai Allah ya jarabe ku da su sai ka ƙin zakka rana ɗaya sai a kama ka ci ana son miliyan hamsin kuma dole a baya don ba ka zo ka tafi layara ni kuma duk ranar da suka kama ka zan ce kar a baya in ce a baka ka tafi ai ka sha lagwada ai ba ka more duniya ba to amma in za ku yi zaka kuma Allah sai kare ku ga musulunci yana da bukata ga musulmi suna da bukata to saboda haka dan Allah musulmi a kula da wannan sannan kuma ga azumi zawwa kowannen ku ya sa wannan a cikin tunaninsa me za ka yi Allah ya da kai annabi ya ce Allah ya la'anci duk mutumin da watan ramadana ya zo mutumin nan bai yi aikin da zai shiga aljanna a dalilin ramadana ba bai yi aikin da Allah zai gafarta masa a dalilin watan ramadana ba Allah ya la'anci duk mutumin da yake da uwa ko uba bai yi aikin da zai shiga aljanna a dalilinsu ba kuma ya la'anci duk mutumin da aka ambaci sunan annabi bi masa salati ba to kun ga kenan ashe muna da aiki to a muhallin shahidin watan ramadana din nan domin ƙoƙari mu fara tunani a dalilin ramadanan nan wallahi yanzu dama ka samu ka gode wa Allah ba ra'iwar haka ina su sarki sa'idu ba da su muka yi ba ina suke ina yake ba na ya tafi kaga kenan da ya san cewa watakila ba zai ga ramadanan nan ne zuwa ba ai da abin da zai zai fiye da abin da ya baya to wannan ya ishe ka wai ganin buzu a masallaci masu hikima suka ce ya ishi tinkiya wa'azi to saboda haka ya ku jama'ar musulmi yadda ka ga azumin ya zo wasu wanda bara kuka yi azumin da su ba su to kai ma fa kila azumin gaba mai zuwa kai ma ba da kai za ba saboda haka mu yi kokari dan wannan dama da muka samu mu yi amfani da wannan dama shi yasa na jeho muku wannan tambaya ga ramadana zauwa me kuka shirya masa daya <laughs> to Allah ka ba mu dacewa Allah ka sa da mu za a yi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka yaye mana damuwar take damu Allah ka zannar da mu lafiya akwai yaranmu jibi za su tafi sabis <laughs> za su tafi sabis to da Allah mu sa su cikin addu'a akwai yata za ta tafi Niger Delta ce tafi komai sai Allah yi to ire-iren su za su je sabis yi wa ƙasa hidima wanda wannan wani tsari ne na ƙasa kuma mu musulmi mu ya kamata mu kowa sanin tsari to wayannan yara da za su tafi sabis mu bi su da addu'a Allah ya musu kariya ya kai su inda za su je din lafiya idan muka ce 'ya'yanmu ba za su je wani guri ba to su na wasu guraren da suke zuwa gurinmu ba me ya same su kullum na illa ma ka Allahu lana huwa maulana haka Allah ya ce to saboda haka addu'a za mu yi musu Allah ka kai mu su lafiya kai musu kariya a inda za su je ka haɗa su da mutanen arziki mutanen kirki sannan kuma in sun tashi dawowa bayan sun yi sati uku to Allah ka dawo mana da su gida lafiya wannan ne addu'an da muke yi kuma Allah ka sa ka ba su nasara a aikace aikacen da za su je su yi Allah ka sa su yi fice subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wani tobu ilai اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما آخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت subhanaka inna kunna minaz zalimin subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa da kalimati subhana man rafa'a as-samaa bila subhana man basata al-arda wa ma'ad subhana rabbina jalla wa ala la nuhsi sana'an alai. أنت كما أثنيت على نفسك اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والملحدين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق المسلمين قاطبة إلى ما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وعديم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا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 to amma watan bakwai shine watan rajab wata ne mai alfarma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan ce Allah ka kawo mu ka nuna mana watan rajab Allah ka kai rayuwar mu zuwa ga ramadana to yanzu ga ramadana zawa me kuka shirya masa musulmi me kuka shirya wa marayu kun san akwai su a cikin mu to da Allah me kuka shirya musu to ku fara tunani tun daga yanzu sai dai a cikinku akwai wani mutum ɗaya wani wanda muna karatu da shi a nan ya shirya wa marayu beta don ya gaya mun ya shirya musu wani abu kuma insha Allah ta'ala shi ne injiniya insha Allah ta'ala Barama ya yi dan yi wa marayu ɗinki ba na maza da mata Allah saka masa da alkhairi Allah ka sa ya zamo abin koyi a cikinmu Allah ka sa mu yi koyi da shi mu ma mu yi to jama'a ga ramadana zauwa me kuka shirya wa masallatai domin yawancinku ai a ramadana kuke zakka ko <laughs> ina bayanin zakka da asuba sai na ce ma limamin masallacin da Allah suna kawo ma zakka daga manoma sai 'yan kasuwa ca ai ramadanan bai zo ba ya ce wallahi shi ba wanda ya ce ba shi zakka ya ce Allah sarki ya ce amma a yi musu bayani su dinga bayarwa ya ce shi dai bai da bukata amma a ba waɗanda suke da bukata kaga wannan tunatarwa ne kuma kullum musulmi ku dinga yin abin da ya dace da shari'a musamman akan abin da ya shafi zakka wallahi in ka ba mutum zakka ba taimakonsa kai ba ka san wannan ka san wannan tukunna ba taimakonsa kai ba shi ne ma ya taimake ka wannan shi ne abin da ake so mutane su gano kar ka je kana wani baza riga kana daga kafaɗa kana ganin cewa ai kana kaza kana da zakka wannan kanka ka taimakawa duk wanda ka bawa ka taimaki kanka ne ba shi ka taimakawa ba dan ko baka taimake shi ba zai rayu kai kuma in ka tafi lahira ba kai ba in ka je gindin gawo ka faɗa da larabci <laughs> da larabci za ka yi a ran. in an je gindin gawo to saboda haka dan Allah hali da muke ciki ya kamata masu wadata ko masu hannu da shuni din masu kumbar tsutsa da Allah ku dinga amfani da wannan dama zakka ku fitar a cikin dukiyarku Allah zai sa mata albarka za ta samu kariya Allah zai yauƙaƙa ta za ta bunƙasa sannan kuma zai mata kariya kai ma zai ma kariya kuma a dalilin sa kai din za ka shiga aljanna to amma shaidan in ya so tsiya sai ya sa an ka fitar da zakan ka ba matarka eh suna yi saboda ba su da magaya ko kuma 'ya'yansu da suke gidan aure da zarar lokacin zakan alhaji ya yi sai su su tare a gida yanzu kai don allah baka ji kunya ba har kana da dukiyar da zaka fitar da zakka yakka tana gidan aure ba za ka taimaka mata ba sai da dukiyar zaka? gaskiya an kai ka kayi fawul ka taɓa ƙwallo da hannu Allah gata malam ai a cikin naka ɗin za ka bata ba na zakka ba na zakka ai haƙƙin Allah ne kuma zakkan nan na bana miliyan biyu ne da dubu hamsin da uku da naira ɗari biyar da sittin ina jin haka ne wannan shine in kana da shi ya shekara sai ka fitar da zaka haƙin Allah kuma bayar wannan ba wanda kake so za ka baiwa ba wanda Allah yake so wanda Allah yake so in yana cikin mutane takwas ɗin nan to duk wanda ka samu ka bashi shi ni yadda nake ganin suna yi a Saudi Arabia da yake kodan su suna kusa da Allah ne <laughs> ina kake kusa da shi baka zaka <laughs> kana cikin mutanen da ba sa zakka ka ce kana kusa da Allah ai tsakaninka da Allah ya kai gaban da yamma su suna kusa da shi to yadda ni naga suna yi wallahi idan mutum ya ɗebo dukiyar zakka a leda duk wanda ya ci karo da shi zai miƙa ma shi kenan ya gama aikinsa an wuce gurin to amma ku in kun zo yin zakka kuma kyashi sai ya shigo zan ba wani wani ba zan ba shi ba saboda haka don Allah musulmi musan annabi ya faku abinda Allah ya a yi din nan shi ya kamata mu yi kar ka damu da ya yake in dai fakiri ne inna masalaka mutane takwas ne nilfuka ra'i wal masakin su mutane takwas din da aka menshinin din sunansu to dan Allah ku ba su zakka kar ku damu da matsayinsu. su kuskure ne ga mutum kusa da kai ka tsallake shi ka je ka kai ma wani sai dai in a unguwanku ba masu bukata a unguwar ka ba su to kai da za ka ba na unguwanku wancan ma haka wancan ma haka wancan sai a nemi wanda zai ci zakan ma a don haka ba a gina masallaci da dukiyar zakka ku fahimci wannan sannan akwai wani abu da ake kuma wakafi za ka same su zakka ne da wakafi haka suke tafiya to idan baka da duke zakka za ka yin wakafi an gane ku yanzu misali wannan gidan da kuke gani na jikin masallaci wanda ya gina masallaci na shi ya ba da gidan a matsayin wakafi kaga za ka iya yi kai ma ka je kai wani aikin da in dai ana amfanuwa da shi kai za ka samu ladan ko kana raye ko ka koma ga Allah saboda haka in kuna zakka a cikin dukiya bala'i gobara tashin hankali 'yan fashi da makami 'yan fashi da 'yan fashin mutane duk allah zai muku kariya daga barin sharinsu bayyanansu da kuka gani yanzu ai da ba su to kun ji wa'azi ne ba ku yi aiki da shi ba sai allah ya jarabe ku da su sai ka yin zakka rana ɗaya sai a kama ka ci ana son miliyan hamsin kuma dole a baya don baka zo ka tafi layara ni kuma duk ranar da suka kama ka zan ce kar a baya in ce a baka ka tafi ai ka sha lagwada ai <laughs> ba ka more duniya ba to amma in za ku yi zaka kuma Allah sai kare ku ga musulunci yana da bukata ga musulmi suna da bukata to saboda haka dan Allah musulmi a kula da wannan sannan kuma ga azumi zawwa kowannen ku ya sa wannan a cikin tunaninsa me za ka yi Allah ya da kai annabi ya ce Allah ya la'anci duk mutumin da watan ramadana ya zo mutumin nan bai yi aikin da zai shiga aljanna a dalilin ramadana ba bai yi aikin da Allah zai gafarta masa a dalilin watan ramadana ba Allah ya la'anci duk mutumin da yake da uwa ko uba bai yi aikin da zai shiga aljanna a dalilinsu ba kuma ya la'anci duk mutumin da aka ambaci sunan annabi bi masa salati ba to kun ga kenan ashe muna da aiki to a muhallin shahi din watan ramadana din nan to mu yi kokari mu fara tunani a dalilin ramadanan nan wallahi yanzu dama ka samu ka gode wa Allah ba ra'iwar haka ina su sarki sa'idu ba da su muka yi ba ina suke ina yake ba nan ya tafi kaga kenan da ya san cewa kila ba zai ga ramadanan nan ne zuwa ba ai da abin da zai zai yi fiye da abin da ya baya to wannan ya ishe ka wai ganin buzu a masallaci masu hikima suka ce ya ishi ya wa'azi to saboda haka ya ku jama'ar musulmi yadda ka ga azumin ya zo wasu wanda bara kuka yi azumin da su ba su to kai ma fa wata azumin gaba mai zuwa kai ma ba da kai za ba saboda haka mu yi ƙoƙari ɗan wannan dama da muka samu mu yi amfani da wannan dama shi yasa na jeho muku wannan tambaya ga ramadana zawwa me kuka shirya masa daya <laughs> to Allah ka ba mu dacewa Allah ka sa da mu za a yi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka yaye mana damuwar take damu Allah ka zannar da mu lafiya akwai yaranmu jibi za su tafi sabis <laughs> za su tafi sabis to da Allah mu sa su cikin addu'a akwai yata za ta tafi Niger Delta ce tafi komai sai Allah yi to ire-iren su za su je sabis yi wa ƙasa hidima wanda wannan wani tsari ne na ƙasa kuma mu musulmi mu ya kamata mu kowa sanin tsari to wayannan yara da za su tafi sabis mu bi su da addu'a Allah ya musu kariya ya kai su inda za su je din lafiya idan muka ce 'ya'yanmu ba za su je wani guri ba to su na wasu guraren da suke zuwa gurinmu ba me ya same su kullum bana illa ma kataballahu lana huwa maulana haka Allah ya ce to saboda haka addu'a za mu yi musu Allah ka kai mu su lafiya kai musu kariya inda za su je ka haɗa su da mutanen arziki mutanen kirki sannan kuma in sun tashi dawowa bayan sun yi sati uku to Allah ka dawo mana da su gida lafiya wannan shine addu'an da muke yi kuma Allah ka sa ka ba su nasara a aikace aikacen da za su je su yi Allah ka sa su yi fice subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك اللهم أحسن Kulliha, في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما آخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان من رفع السماء بلا أمد سبحان من بسط الأرض ومعد سبحان ربنا جل وعلا لا نهسي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والملحدين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وافض أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق المسلمين قاطبة إلى ما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وعديم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى